kamar ya na ji ƙanshi abin da na sa ka min kenan tun ɗazu na sa ka ɗora girkin amma baka ɗora ba sai yanzu ma ka ɗora? sarki ashe na tatin ga nai ta nema nai ta nema ba samu ba kawai da ƙyar Allah ya sa ba na gani ashe yana bayan wannan galan ɗin shin na kunna ma na saka. ka tashe ni ka ce in ka ashe na ban baka ba? Allah sarki kin san idan mutum yana bacci ba so a tashe shi kuma musamman ma ke da kin kwanta ana tashin ki sai ciwon kai shi yasa na ƙyale ki na ce bari in barki ki huta ni duk abin da ya kamata a yi. To wai ma tukunna dafa duka na ce ka dafa mu? Na ga ke ne ai baki da abincin da yake dafa duka kuma na ga baki za a yi kin ga baki kuma sai girki irin na gidan miki ai shi yasa na musu dafa duka da kike so shi ma dole shi za su ci. To yanzu ina kifin? Ah, la tun ga gashi na jika. Eh, yanzu da naga kuna yi na dan sa masa ruwan dumi saboda ya dan sake sai in gyara. Kin gani? Na bargi ne mai kyau na san ki ai san bargi. Haka ake jikon kifin? A to ai ruwan dumi na saka. Wallahi bargi ne. Wallahi. to maza maza na baka minti biyar to maza maza ka gama to wallahi karka kuskura ka haura minti biyar in ka haura minti biyar wallahi rai zai baci ba zai ma baci ban Allah yarda ba zai ma baci ban Allah yarda me ka ce addu'a nake taiwa Allah ya sa abincin yayi daɗi saboda kar a ji kunya wajen baki oh na fita da me a a wane mutum in ji mutuwa wannan mutum Wata. Baba san da Ina baba take? Tana cikin. To Allah kira mu ita. To Ya na ga lokacin tafiya makaranta ya yi uwa ta kuma bata je makaranta ba. Wai in ta je makaranta yara su dinga tsokanata. Wai ra'uma cikin ƴan tsaki. Kawai wannan abin ne zai hana ta zuwa makaranta? dan an ce raƙuma cikin yan tsaki ne gida kalmar nan da ciwo da zafi da a ce malaman makarantar ne suke gaya mata sai in tafi kafa kafan jin same su a wani dalili ta huce neman ilimi ne ta huce ba a ah, to dan me yasa za ta ko dan yara za ta raƙuma cikin yara sai hana ta karatu sai hana ta diban ta shin rayuwa hmm? muna da iko mu aurar da ita ne Allah bai ka iko bai ka lokacin ba me yasa duk kullum mun baba in za ta tafi makarantar da ita karatu kanta tsaye babu ruwanta da wani ba abin da ya shafe ta da wasu yara ko wani tsokane ta ko wani menene duk zancen banza ne Allah wuce zuciyarka mai gida amin amma ni ba zan zauna ta wurin shi gidan ruwa tsaye zan shi kai hakuri mai gida Allah to ni ba na son mutum ya fita daga cikin hurumin ubangiji abin abin da aka bawa na ubangiji to bawa ubangiji ya ikos ya sakwar da rahamas ha ya guda ɗaya dallin dala ba a sa mata ido kowa da zancen da zai ce kowa da zancen da zai ce to ta Allah ba ta ku ba wallahi ta Allah ba ta ku ba yarinya ko muna nan lokacin da Allah ya kawo mata miji sai ta auren ta hey Allah ya sa mu gani Allah ya kawo mata miji na gari ina dalili sauri fa ke zage jira